Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba uku ga watan Nuwamba na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban da jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wani gagarumin shirin Amurka na kawo ƙarshen sare gandun daji da kuma rage hayaki mai guba yayin da sama da shugabannin kasashe ɗari suke ganawar karo na biyu kana da kawo ƙarshen tattaunawar taron kolin majalisar ɗinkin duniya akan sauyin yanayi a Glasgow. Daraktan hukumar da ke asirin Amurka ta CIA William Barnes yana wani rangadi da ba sabon ba a rasha domin duban dangantakarsu tattaunawa ta baya a cikin jerin taruka da ke nuna bangarorin biyu suna son ci gaba da tattaunawa duk da rashin fahimta da kuma jerin takaddama da ke tsakaninsu kana wani jami'in tsaron fadar shugaban kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya ya bude wuta akan sojojin kwantar da tarzoma na majalisar ɗinkin duniya a babban birnin kasar inda ya raunata mutum goma a ciki a cewar ofishin jakadanci a kasar a jiya talata kanin labaran kenan yayin da ake yaba matakan da gwamnonin arewa maso yammacin najeriya suka ɗauka na rufe hanyoyin sadarwa a jihohinsu da nufin dakila ayyukan masu garkuwa da jama'a da ke neman kuɗin fansa shugabannin al'umma na ganin akwai bukatar sake lale bisa dalilin cewa yan bindiga yanzu suna amsan kuɗin fansa har da kuɗin waya wato a cewar su tunda sukan sha wahala kamun su samu yan uwa ko abokanin wanda suka saba sai su kara wani kuɗi ku biya wahalar da suka sha wajen yin waya haka kuma za ku ji cewa an sace malamai da yara a jami'ar abuja da ke karamar hukumar gwagwalada kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya da murtala faru sanyin na ke gabatarwa wanda a yau yi nazarin tsaka mai wuya da al'ummar jihar zamfara suka sake shiga bayan sake kunnowar 'yan bindiga amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeri a jiya talata shugaban amurka joe biden ya sanar da wani gagarumin shirin amurka na kawo ƙarshen sare gandun daji da kuma rage hayaki mai guba yayin da sama da shugabannin kasashe ɗari suke ganawar karo na biyu kana da kawo ƙarshen tattaunawar taron kolin majalisar ɗinkin duniya akan sauyin yanayi a glasgow da aka sani da cop 26 amurka ta karu da sauran mahalarta wajen sanya hannu a kan gagarumin yarjejeniyar hana sare gandun daji da kuma sake inganta eka miliyan 200 na gandun daji da kuma sauran albarkatun halitta a ciki a cikin waɗanda suka sanya hannu a yarjejeniyar akwai kasashe masu girman gandun dazuka kamar brazil rasha indonesia jamhuriyar demokaradiyyar congo canada da kuma colombia gandun daji na taka muhimmiyar rawa wurin shaƙe iska mai cutar da ɗan adam Biden ya ce zai yi aiki tare da Majalisar Dokokin Amurka su ware wani ƙarin dala biliyan tara domin tsare gandun dazuka. Yayin da yake yabawa nasarori da aka samu, Biden ya kuma caccake shugabanni biyu da ba su halarci taron fuska da fuska ba da suka hada da Xi Jinping na China da kuma shugaban Rasha Vladimir Putin. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA William Burns yana wani ran gadi da ba sabon ba a Rasha domin duban dangantakarsu tattaunawa ta baya a cikin jerin taruka da ke nuna bangarorin biyu suna son ci gaba da tattaunawa duk da rashin fahimta da kuma jerin takaddama da ke tsakanin su. wani kakakin ofishin jakadancin amurka ya ce barnes yana jagorantar wata tawagar manyan jama'an amurka zuwa moscow a wani rangadi na ranakun talata da laraba bisa bukatar shugaba joe biden suna ganawa da jami'an gwamnatin rasha domin tattaunawa akan batutuwa da dama akan dangantakan kasashen biyu in ji kakakin majalisar tsaro rasha ta ce bans wanda ke fahimtar harshen rasha kuma tsohon jakada a moscow ya gana da nikolai patrushev sakataren majalisar kanin tsohon shugaban hukumar leƙen asirin rasha ta fsb sai dai bangarorin biyu ba su yi wani karin bayani ba a kan su amma hirar ta mai da hankali akan batutuwar taɓarɓarewar tsaro a dangantakar ƙasashen biyu da ta yi tsami labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani jami'in tsaron fadar shugaban jamhuriyar afirka ta tsakiya ya buɗe wuta a kan sojojin kwantar da tarzoma na majalisar ɗinkin duniya a babban birnin ƙasar inda ya raunata mutum goma a ciki a cewar ofishin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar a jiya talata motar majalisar ɗinkin duniya ta kaɗe kanin ta kashe mutum guda yayin da take ƙoƙarin arcewa daga gurin ofishin na majalisar ɗinkin duniya da aka fi sani da minuska a takaice ya yi allah wadai da harin na ranar litinin ofishin ya kira harbi kan sojojin zaman lafiyar da misira da ba su rike da makamai a kusa da fadar shugaban kasar da ganganci kana babu hujja kakakin fadar shugaban kasar albert mokpem yaluke ya yi kira da a kwantar da hankali yana mai cewa wannan wani lamari ne da za a iya shawo kansa muna matukar bakin ciki na mutuwar wannan ɗan kishin ƙasa kana muna mika ta'aziyya ga iyalansa in ji kakakin harbin na shekarar jiya litinin ya faru ne bayan da wani jami'in farin hula ya shiga wani wurin da ba a shiga a gidan shugaban kasar a cewar mai magana da yawon ofishin majalisar ɗinkin duniya vladimir montero An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Ganin yadda 'yan bindiga ke ci gaba da afkawa garuruwa da kuma sake mutane don neman kuɗin fansa duk da matakan da gwamnonin arewa maso yammacin Najeriya suka ɗauka ya sa wasu kiran a sauya salo. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aiko mana. Sama da wata guda kenan gwamnatin jihar Kaduna ta bi sahun takwarorinta na jihohin Arewa maso yamman da suka ɗauki matakan rufe hanyoyin sadarwa da wasu matakai na tsaro. sai dai kuma ƙungiyar kiristoci ta ƙasa kan ta ce kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba shugaban kungiyar ta kani reshen jihar kaduna rabaran joseph john hayabu ya ce rufe hanyoyin sadarwa da gwamnatin jihar kaduna ta yi ya sa yanzu 'yan bindigan sun kara farashin kudin fansa yan bindiga yanzu suna amsan kudin fansa har da kuɗin waya wato a cewarsu tun da sukan sha wahala kamun su samu yan uwa ko abokanin wanda suka sata sai su kara wani kudi ku biya wahalar da suka sha wajen yin waya kamar waɗanda an kama su yanzu ka rika ba da nambobi ne daban-daban wani lokaci za ka iya ba da nambobi har fiye da goma sai in an yi sa'a daya daga cikin wanda aka ba da lambar shi yana kusa da inda akwai network to in an za zo a ce ka biya za ka biya da duk wahalan da an sha ana ta neman wasu ba a samu ba domin wasu da sun zama mutanen mu da aka sace yawansu wasu an ce musu su biya har da wahalan da an sha wajen neman waya a samu wanda za a yi tattauna da su shi kuwa mai nazari akan al'amuran yau da kullum malam abubakar aliyu cewa yi rashin tuntubar mutane kafin daukar matakan tsaro shi ke kawo koma baya shi wannan dakatar da wayoyin sadarwa da aka yi bai wani tasiri ba in ma ya yi a wani wuri bai a wani wuri ba domin misali sai da 'yan bindigar na suka kai hari wani coci inda suka harbi mutum ɗaya kuma suka ɗebi mutane suka daji da su bayan nan satin da ya wuce wani ƙauye nan hanyar zaria nan ma nan suka harbi mutane kuma bugu da ƙari idan gwamnati tana son wannan mataki da ta ɗauka ya tasiri wajibi ne mutanen da ake mulka kafin a zartar da wani al'amari wanda ya shafe su a tuntuɓe su a ji ra'ayoyinsu. sai dai gwamnatin jihar kaduna Kaduna ta ce wasu masu saƙa siyasa ne ke sukar matakan da aka ɗauka na tsaro bai ɗaya in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gina jihar kaduna malam samuel aruwan gwamnati tabbas ta san cewa al'ummominmu za su fuskanci matsaloli da kuma kalubale amma a fahimci gwamnati da cewa wannan matakan da aka ɗauka ba wai gwamnatin jihar kaduna ne kawai ta ɗauka domin ta sa mutane su ta gayyara ko su shiga wani hali ba a'a tsari ne na bai ɗaya ba abu ne wanda za a dinga sa siyasa a ciki ba domin akwai wasu mutane suke bin ƙarƙashin ƙasa ko a ranar lahadin da ta gabata dai sai da 'yan bindiga suka kai hari a wani cocin baptist da ke daji kamar da yadda shugaban kungiyar kristoci ka na jihar kaduna rabaran joseph john hayab ya tabbatar wa da muryar amurka to 'yan bindiga sun shigo da farko sun je ajin yara da ake coci sai suka tashi daga nan suka je babban coci inda kowa ke sujada to fa sun bude wuta har mutum daya ya mutu nan take saura sun samu raunuka amma biyu daga cikin wanda raunukan su yayi girma suna asibitin sanjara to sun dibi mutane da yawa muna kimanta kusan mutane da ba riga an gan ba yanzu sun wuce dari. Rufe hanyoyin sadarwa da hana hawa babura da sauran matakan tsaro da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka dai na watanni uku ne. Sai dai da yake sai yanzu aka shafe wata guda da fara wannan doka wasu na nuna fargabar cewa ko al'umma ka iya ɗorewa. Duk ko da yake gwamnati ta ce tana samun nasarori kan 'yan bindigan da take bibiya a dazuzzukan da suke zaune. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna. a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu. pakistan tana shirin sallaman sama da 'yan haramtacciyar kungiyar islaman nan da ke daure a gidan yari dubu biyu kana ta ba kungiyar damar shiga zabuka a karkashin wata yarjejeniya wadda gwamnati ta cimma ta kawo karshen tashin hankali a cewar bangarorin da ke tattaunawa a nata bangare ita ma kungiyar ta taharikar labbaik pakistan tlp a takaice ta amince ta jinginar da rikicin siyasa kana ta janye da daɗiyar bukatar ta ta neman korar jakadar faransa akan wani zanen hoton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wata mujallar faransa din ta yi wani da ya nemi a saka sunansa yana faɗa wa reuters zanen hoton ya haifar da jerin zanga-zanga da dama da kungiyar ta shirya domin kalubalantar zanen da ke zama sako. gwamnatin firaminista imrana khan ta haramta kungiyar ta tlp bayan da zanga-zangar ta ta rikide ta koma tashin hankali a farkon wannan shekara ta ayyana ta kungiyar ta'addanci kana ta kama shugaban kungiyar sa'ad rizvi a ƙarshe 'yan rajin kare haƙƙin bala'adama suna nuna al'ajabinsu a kan gazawar isra'ila da switzerland shiga cikin sanarwar bai ɗaya ta sukar muzantawa da china take yi wa tsirarun 'yan ƙabilar ogur kasar faransa ce ta gabatar da sanarwar a madadin kasashe 43 a majalisar ɗinkin duniya a watan da ya gabata kasashen biyu da suka sanya hannu akan sanarwa da dama a baya musamman switzerland wadda a koda yaushe take sanya hannu akan sanarwar bai daya na yin tar da zalunci da ake aikatawa a turkistan ta gabas in ji dolkan isa shugaban wata kungiyar 'yan kabilar ugur da ke birnin munich ta kasar jamus a wata hira da ya da muryar amurka jakadar china a majalisar ɗinkin duniya zhang jun ya yi fatali da wannan suka ta bai ɗaya abin da ya kira da mara tushe kane ya kwatanta kasashen da suka sanya hannu akan sanarwar da 'yan barandar amurka da Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya inda aka sace malamai da yara a jami'ar abuja da ke karamar hukumar gwagwalada wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun yi awon gaba da malamai da kuma 'ya'yansu a rukunin gidajen ma'aikata na jami'ar da ke giri a karamar hukumar gwagwalada Daga Abuja ga wakiliyar Hauwa Umar da ƙarin bayani. Hakan na zuwa ne bayan kimanin watanni biyu da rundunar 'yan sandan Najeriya ta fitar da wata sanarwa da ke nuna cewa akwai yiwuwar kai hari a makarantar da ma manyan makarantu da ke babban birnin tarayya Abuja. Malaman da abin ya shafa sun hada da Dr. Samba Muhammad, Dr. Tobit Farfesa Ubanza Malam da Farfesa Basi Ubam da kuma ɗansa da 'yarsa. Rahotanni sun nuna cewa waɗanda suka yi garkuwa da mutanen sun mamaye rukunin gidajen ma'aikatan ɗaliban makarantar ne da misalin karfe ɗaya na dare. Dr. Habib Yakub shine jami'in hulɗa da jama'a na makarantar. Gaskiya wannan abun ya faru dai a yau da sassafe. suka zo suka kwaso wasu staff namu eh, suka tafi da shi. Kuma har yanzu dai bamu je daga gurin su bamu san abun da yake faruwa da su. Sai dai muna fata dai Allah zai kiyaye su. Muhammad Abubakar ɗalibi ne da ke karatun digiri na biyu a jami'ar. Abu ne na tashin hankali. Muna roƙon Allah Allah ya iyakance mana abun Allah kuma ya bayyana su. Shi ma a nasa bangaren kwamishinan 'yan sanda Sunday Babaji ya ce. This is one of the saddest moments in our time. I received a call from a senior colleague that this is what is happening. I quickly called the dp we said the men are already there. Wannan abin takaici ne da misalin karfe ɗaya na dare aka kira ni kuma ina iya jin harbe-harbe a lokacin sai muka tura jami'an tsaro don shawo kan lamarin kuma muna iya bakin ƙoƙarinmu don ganin an ceto waɗanda aka sace Mai sharhi kan al'amuran tsaro Abubakar Aliyu Umar ya ce kai harin na nuna gazawa da kuma nuna halin ko in kula ta bangaren gwamnati wajen tsare rayukan jama'a. Wannan yana nuna maka cewar ba wanda ya tsira muddin in dai har 'yan bindigan nan za su iya shigowa cikin garin Abuja har su shiga cikin jami'a su kwashi malamai da iyalansu to wannan al'amari ya wuce duk inda wani ke iya tunani kuma ba wani abu ne wanda ya wuce abun kunya abun bakin ciki abun takaici ga gwamnatin ƙasar nan da kuma su jami'an tsaro ya kamata a ce kafin abu ya faru a san matakin da za a ɗauka a tsare shi ba sai ya faru ba a fara kama kama ya za a yi wannan abun kunya ya daɗe yana faruwa sai ka rasa ma to shin su jami'an tsaron nan me suke yi ne ina suke ne har wannan abubuwa yake faruwa ba tare da sun daƙi da shi ba kafin ya kasance sai dai ya faru ne sannan a ta faman kuma kama kama ya za a yi ya za a yi aka yi haka ya faru duk wannan sakaci ne da gazawa ta gefen gwamnati wannan na nuna raɗe raɗen da ake yi na cewa 'yan bindiga sun bar wuraren da aka rufe sadarwa sun fantsama ko ina ya tabbata. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar. Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Hukumomi a jihar Sokoto na zargin saka siyasa a yaƙi da 'yan bindiga. yayin da sha'anin tsaro ke kara tabarbarewa a jihar tun bayan da rundunar sojin najeriya ta fatattaki 'yan bindiga a jihohin zamfara da katsina jama'a assalamu alaikum mazauna yankin gabashin jihar sokoto na ci gaba da kokawa kan matsalar tsaro da ke ci gaba da ta'azzara tun sa'ad da sojoji suka yi lugudan wuta kan sansanonin 'yan bindigar da suka addabi jama'a a jihohin zamfara da katsina rahotanni sun nuna cewa farmakin na soji ya sa rundunonin 'yan bindigar yin kaura zuwa gabashin jihar sokoto da ke makwabtaka da jihohin biyu inda kuma suke ci gaba da addabar jama'a da kai hare-hare musamman a kasuwanni lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 100 'yan kwanakin nan. shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar sokoto basharu altini guyawa isa wanda kuma dan asalin yankin ne na gabashin jihar Sokoto ya bayyana halin da ake ciki a yankin ganin irin yanayin da 'yan bindigar sun mamaye gabashin na sokoto da shi turji da halilu su sububu waɗanda suna rike da manyan makamai sannan kuma suna da dakaru waɗanda koyaushe suna kai hormaki duk garuruwan da su ga dama wanda yake wannan mashigi na da bakin manona zuwa tumbulla zuwa gundumi zuwa ka'ida zuwa ainihin eh, eh, eh, abin nan rije mallaladar duka an rufe wannan hanya gwamnatin jihar sokoto ta ce ba abi sanadiyar hitina yan bindiga gehen zanwara da gehen katsina da yake can ana faɗa an tusa samun sosai sun dawo wannan daji na gundumi sun kamai kada hari kuɗi sun kai kaka gida dukkan waɗannan garuruwa sun mamaye su daga wannan dajin ne na gundumi sun kamazaya sun ka shiga gwareo kilomita 25 sun kai aika da suka yi akwai ainihin dokoki na mace na kulle waɗanda an kasa su waɗannan dokoki su yi tasiri sun mace su sun kasa samun abinci sun kasa samun kayan sufuri sun kasa samun zarga zarga duk da mai hetur hitana ne gare su da ainihin yan uwansu waɗanda sun haga cewa ana kai mahormaki ana kashewa sun kai wannan igiya sun kashe yau sun kai mai kan uwa da wabi don ga al'ada yan abinci ne sun kato ɗiba da sun wace jama'a abinci suka ɗiba su koma wurin su amma wannan sai da sun haka kashe mutane babu hure babu kunne babu mace babu namiji sai da sun haka kashe mutum saba'in da wani abu sun ka abinci akalla buhu ya yi ɗari da wani abu na shinkawa dan bindiga ya shigo kasuwa ya juya cikin buhu ya tsaya sai ya ɗunke buhu sannan shi aza bisa abun hawa sannan abun ga duk ba a kawo ma jami'an ba a kawo ma al'umma eh, eh, ɗauki ba babu jami'in tsaro ko guda wanda ya zo shi ya nuna gabacin sakwaton sake yake shi ya nuna kuma waɗanga al'amura ba su tasiri domin matakan na ainihin eh, ruhe su matakan na kulle su matakan na hana su samu kayan masarufi suna tasiri ne idan za a yi hada da 'yan bindiga amma ka kulle mutum ka hana mai abinci ka hana mai masa ruhi sannan shi na rike da makami ai inda tugoya inda tulu kai kasan ya ci abinci suna nan cikin sansanin su na dajin gundumi har yanzu gwamnatin tarayya ta san haka gwamnatin jiha ta sa haka balle karamar hukumar mulki wadda ko umarni ba ta daga al'umma waɗanda abubuwa abubuwa ne waɗanda mu mun rasa gane kansu duk wanda a gabacin sokoto sannu sannu gwiwa ta tana sanyi kuma fata ta tana karewa game da harkar samar da tsaro gabacin sokoto domin ba hudan za a yi da su ba ba a shirya waɗan da su ba ko takawa ba a yi ba domin a isko su sansanin su a yi hudan da su turji da halilu su bubu suna gabacin sokoto sun miƙe su suna cin karen su babbaka suna kama jama'a sun hana jama'a su ta bayan gari su ɗebe unwanin gona sun azama mutane haraji suna cin kasu ne gaba gadi suna shiga garuruwa ƙauyuka gaba gadi ita gwamnati ta san da haka mu da yan bindiga sun kai mana raga sun kai mana zoba sun ka kewaye mu tun da gambar gaja mo dan zanke lugu ga zan su rudubu har ya kai tafke hila har ya kai cikin dan Kano kowa ya san dan bindiga shi kawai na iko gabacin sakwato. tun da gatawa kurawa tara har abin da ya kai dama har abin da ya kai cikin yan basira cikin jamhuriyar Nijar kowa ya san yan bindiga su da iko in ka bina ne da ka gangara har abin da ya kai ka duka maji har abin da ya kai ka tambayi cikin jamhuriyar Nijar kowa ya san in bindiga su a da iko abin haushi abin ban takaici muna ganin cewa hukumomi kamar suyi yi biris da mu sai an waye gari duk wanda a gabacin sokoto in ba a hatara ba ya koma dan bindiga domin ɗaya shi zanna lahiya kuma shi kare kai dai dan babu barin wurin kasan mu ce uwayenmu da kakanninmu da kowa can shiga ba mu barinta sai dai mu bara musu baya don mu sada da su tun da gwamnati ba ta iya abin da ya wajen ta gari ta. To sai dai hukumomi a jihar ta Sokoto har ma da wasu masu fashin baki. Tuni suka nuna yatsa ga tsarin yaƙi da 'yan bindigar yankin. Wanda aka takaita shi a wasu wurare duk kuwa da cewa jihar ta Sokoto ta kafa irin dokokin da jihohin Zamfara da Katsina suka kafa da nufin share fagen yaƙi da 'yan tada kayar bayan. Masani sha'anin tsaro kuma tsohon soja Kanal Garba Moyi Isa Mai Murabus shine kwamishinan lamuran tsaro a jihar ta sokoto yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda a zamfara da katsina yaƙi ne wanda yake ya yi daidai ya kuma zo cikin lokaci amma kuma ba a karanci yanayin da aka ɗaura yaƙin ba yaƙin yana tattare da kurakurai daban-daban na farko shine lokacin da ake tsara yaƙin ba a yi la'akari da yanayin da aka fara yaƙin ba saboda in za ka yi ɗaura yaƙi dole ne ka yi la'akari da yanayi yanayinmu nan arewa guda biyu ne muna da lokaci na damana muna da lokaci na rani to in za ka ɗaura yaƙi a arewa da rani ya kamata a ce an ɗaura shi ba da damana ba su sojojin nan suna da motoci waɗanda ba su iya tsallaka ruwa mu kuma a wannan yanayin da ake ciki na damana akwai gulabu waɗanda sun kwaso ruwa ba a iya tsallaka su akwai kuma inda yake laka ce in sun shiga za su kahe to dole ne a yi la'akari da wannan to ba a yi la'akari da wannan ba na ɗai kenan na biyu lokacin da aka ɗaura wannan yaƙi ya kamata a ce an ɗaura yaƙi ne na bai ɗaya da katsina da zamfara da sokoto to muddin aka ce an ɗaura irin wannan yaƙi da 'yan ta'adda kuma aka ce an tsaya an tsaya zamfara da katsina to me ake nufi ana nufin ita sokoto ba najeriya ba ce saboda in aka ɗaura yaƙi da 'yan ta'adda zamfara da katsina aka koro su suka gudu cikin sokoto za su kwararowa to kuma ko ba komi 'yan ta'addar da ke damun katsina da zamfara da kebbi da niger duka gaba ɗayansu kusan kashi 70 zuwa 80 daga sakwat suke tafiya yan ta'addar da ƙasar zamfara da katsina gaba ɗayansu ba su wuce kashi 20 zuwa 30 ba to kaga babban kure ne a ce an ɗaura yaƙi da yan ta'adda a ce ba a sa sakwata ciki ba ba wani dalili in dai ba dalilin siyasa ba to kuma ni ban ma son in kawo siyasa ciki amma kuma ba wani ba wani dalilin da za a bani wanda zai eh, eh, sa in yarda da cewa ba ba siyasa ciki a ce an ɗaura yaƙi bayan sakkwato jihar sakkwato gabacin isa musamman da gabacin isa da yammacinta nan muke da ainihin 'yan ta'adda kusan kashi 70 zuwa 80 waɗanda su suke damun ainihin arewa gaba ɗayanta. in ka yi magana gabacin isa kana magana su manawa su tsaika su dan gwande su kamara tsohuwa da kamara sabuwa su kagara su gebe da bafarawa har zuwa dogon hannu su yan fako zuwa tafkin hili bodan mu da nijar to sai in kayo dajin gwandari inda su halilu suke to can kuma wancan dajin nan ya kunshi ainihin shagun turji turji da aka kira amma ba turji da dan iska gurin ba don akwai wasu shagun da daidai da shi irin su dan bakwalo su gwanda su aminu kano su eh, boka su gajere su bengal da yalo sannan in kayo yammacin isa nan ne za ka samu su shi kan shi halilu su bubu da sauransu da su eh, na gona umaru na gona su mamman kanyaga da sauransu da su shehu rake da gajere to in ka ce ka ɗaura yaƙi can ka bar sakkwato ba ma fara yaƙi ba ba wata hujja da za a yi haka a ce ka kai ga wannan gulbin ka tsaye da yaƙi nan ka dawo baya ka ki ƙetarawa don in ka ƙetara can cikin sakkwato ka shiga to wace hujja za a ba mu? cewa ba siyasa ce don haka dole ne in za a yi shi a yi shi tsakani da Allah a yi ma kowa adalci duk Najeriya ce kuma duk mun zaɓi shugaban ƙasa dukanmu kuma shugaban mu ne gaba mu saboda haka duk abin da za a yi a zamfara da katsina mu ma muna da haƙƙin a yi mana shi a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin jumbe hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka. madalla a gaida Murtala kusan Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. To baballe a takaice a jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wani gagarumin shirin Amurka na kawo ƙarshen sare gandun daji da kuma rage hayaki mai guba yayin da sama da shugabannin kasashe ɗari ke ganawa karo na biyu kane da kawo ƙarshen tattaunawar taron kolin majalisar ɗinkin duniya akan sauyin yanayi a Glasgow. amurka ta karu da sauran mahalarta wurin sanya hannu a kan gagarumin yarjejeniyar hana sare gandun daji da kuma sake inganta eka miliyan 200 na gandun daji da kuma sauran albarkatun halitta a ciki daraktan hukumar leƙen asirin amurka ta cia william barnes yana wani rangadi da ba sabon ba a rasha domin duban dangantakarsu tattaunawa ta baya a cikin jerin taruka da ke nuna bangarorin biyu suna son ci gaba da tattaunawa duk da rashin fahimta da kuma jerin takaddama da ke tsakanin su wani kakakin ofishin jakadancin amurka ya ce barnes yana jagorantar wata tawagar manyan jama'an amurka zuwa moscow a wani rangadi na ranakun talata da laraba bisa bukatar shugaba joe biden a ƙarshe wani jami'in tsaron fadar shugaban jamhuriyar afirka ta tsakiya ya buɗe wuta a kan sojojin kwantar da tarzoma na majalisar ɗinkin duniya a babban birnin ƙasar inda ya raunata mutum goma a ciki a cewar ofishin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar a jiya talata motar majalisar ɗinkin duniya ta kaɗe kanin ta kashe mutum guda yayin da take ƙoƙarin arcewa daga gurin ofishin na majalisar ɗinkin duniya da aka fi sani da minuska a takaice ya yi allah wadai da harin na ranar litinin ofishin ya kira harbi kan sojojin zaman lafiyan da misira da ba su rike da makamai a kusa da fadar shugaban kasar da ganganci kana babu hujja to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hansi a misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku je sa abokan mu daga najeriya da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da yake na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya bada umarni da injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.